العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيوة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجدو دا تاريخ دو دا ثلاثين دا دايا وان رانا تي دا تي دا واتو ير جوتن ايا شكرة تا دي دي ta miladiya za mu tashi darasi na ashirin da uku a cikin karatun da muke a cikin muqaddimatul izziya na fikihu bayan dogon hutu na ganin tun cikin sha'aban rabon mu da karatun Allah lokacin sarki ya albarkance mu da wannan lokaci kuma ya ba mu albarkacin abin da muke karantawa ya sanya ce zaman to hujja a gare mu kare zaman to hujja a kanmu za mu tashi inda malam yake cewa tambi cikin wato bayan bayanin lokacin sallah yake tambihun faɗakarwa Allah ya faɗakar da mu a wannan yana faɗakarwa ne akan ya ya ba su wannan unwani domin muhimmancin abin da zai ambata saboda kamar shine ɗaya daga cikin muhimman muhimman abubuwan da ya danganci ilimin lokacin sallah domin abin da ya gabata darasin da muka karanta fasali ne akan lokacin sallah wannan babi iliminsa daga cikin muhimman iliminsa shine yanzu abin da zai gaya mana a matsayin da sunan at fadakarwa yace man akhara as-salata ila al-waqt ad-daruri min ghairi udhrin atim wanda duk ya jinkirta sallah har ya zuwa ga lokacin laruri ba tare da uzuri ba Yayi asima ya sabo ya ma Allah mun yi bayanin lokacin mun ji lokaci al-ikhtiyari da kuma lokaci al-ittirari ko al-daruri lokaci muktari da lokaci na laruri to sanin waɗannan lokacin ba wai don kawai sai ka san su domin ka zama ladan ba kai kiran sallah a'a akwai hukunci da yake rataya da kowane mukallafi don game da waɗannan lokacin shi cewa duk wanda ya jinkirta sallah har lokacin ta na al-ikhtiyari ya fita har ya shiga lokacin daruri to wannan ya saba wa Allah ba ma wai bari har lokacin sallar da baki ɗaya ya fita ba in ya jinkirta sallar zahar har la'asar sai bai yi ta ba ya saba wa Allah in ya jinkirta sallar la'asar har lokacin al-istirar lokacin da rana take nema ta faɗi wato da rana ta zama ta yi la'asar nufin nan ya saba ma Allah idan ya jinkirta sallar magariba har shafafi ya bace lokacin sallar isha ya saba ma Allah in ya jinkirta sallar isha har ya zamanto ya kai lokacin filifin dare filifin dare ko kuma a riwaya da muka rinjayar nisifin dare bisa hadisin Abdullahi bin Amr bin Al-As shine muktarin isha yana karewa da rabin dare in ya jinkirta sallar isha har lokacin ya saba ma Allah in ya jinkirta sallar asba har gari ya waye sha lokacin al-isha ya saba ma Allah menene hujja akan wannan mako na farko dai ma'anar alisim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya fasara shi cewa ma haka fi nafsi wa takra wa karihta an yattali alaihi nas laifi shine abin da yake ta juyawa a cikin zuciyarka kuma ba ka so mutane su sani asali daga wato a taguwa ce idan tana da gudu sai aka zo aka yi za a yi tsere sai ta ki tafiya sai ake afinat ta yi wato ta ta ka ta abinda za ta iya ne take to haka ne ita dole mata ba dole ta ba shi haushi to idan ba waye ma Allah haka tankar wannan taguwa ne wato abinda zai iya yi da gangan yake shi ne ma'anar al'isar ya daga cikin sunayen Allah wato zunubai kaba'irar zunub wanda shine wanda yake akwai uquba a cikin yinsa kuma a cikin rashin yinsa akwai lada dalili akan cewar laifi ne shine Allah madaukakin sarki yadda inna salata kanat ala al na kitaban mawquta ita sallah ta tabbata a bar wajabtawa ce akan mu'minai a bar kayyade lokacin ta da kaga da da lokacin kayyadaddu don haka idan mutum ya bai kiyaye wannan kayyadaddun lokacin ba da sauke wajibin da yake kansa da wajabcin shine a kayyade shi da lokaci sannan kuma Allah ta'ala a cikin suratul suratul ya ce walladina hum ala salatihim yuhafizun sune kuma waɗanda suke kiyayewa akan sallar masu kiyayewa akan sallar wanda ya kiyaye lokacin sallah shine mumini wanda bai kiyaye ba ya zama to sallar ba ta mumini ba ce ya zama to yayi abun zargi sannan kuma Allah ta'ala ya ce fawailun lil musallin alladina hum an salatihim sahun tsananin azaba ya tabbata ga wa'annan masallatan da suke barin sallolin to wanda ya bar sallah har lokacin ya fita ya zama to ya cikin asahu don haka wailun aka mata narkon azaba ɗaya daga cikin alamomin manyan zunubai shine a narkon azaba a kai sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dhar ya Abu yaya za ka kasance yayin da ya ka kaifa duka idan kana alaika umara yumituna sala ya za ka kasance idan akwai sarakuna da suke matar da sallah a kanka za ku fahimci a ma'anar matar da sallar a kan ƙarashin hadisin da yake cewa salli salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fa salli fa innaha laka nafila yake kai sallah a lokacin ta in ka sami sallar tare da su kai sallah ta zama to naka nafila kaga inda nuna kan cewar kenan sallar da matar da sallar da suke yi suna yin ta ba a lokacin ta ba don ya ce salli salata bi waqtiha kai sallah ga lokacin ta to ya sifanta su da wannan mummunar sifa cewa suna matar da sallah da haka wanda yake jinsa da sallah har lokacin da ya fita ya zama to mai kasa sallah ne wanda yake wannan shi ma duk alfaz ne na zam na zargi na aibatawa wanda duk suke nuni kan cewar yin haka laifi ne daga cikin kaza irin zunub don haka wato ke a sanin lokacin sallah yake da muhimmanci domin kada ka jikin ta sallah har lokacin larurin ke suka har lokacin muktarin ke suka shi yasa dalilin haka ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake a a a daga cikin aikinsa kana يكره النوم قبلها والحديث بعدها دنگane da sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin ayi wato ayi bacci kafin sallar isha ko ayi hira bayan duk saboda kiyaye sallah bacci kafin sallar isha saboda a kiyaye sallar isha kan lokacin ta hana yin hira bayan sallar isha don kada a je a raba dare a kwanta a rasa sallar asuba shi yasa yayin da annabi sallallahu alaihi yake tafiya da ya zamanto za su kwanta su bacci gajiya ta zo musu haƙƙin jiki yana buƙatar a bashi haƙƙinsa sai yake na bilal ikla lana layl ko ikla lana alfajr yi mana kiwon wato kula kular mana da ke ketowa alfajr kaga sai da ya tanadi wanda ya duba domin yana abin da wato ma la yakimul wajibu illa bihi ta huwa wajib abin da wajibi ba zai cika ba sai da ba zai yi su tashi su sallah su ba sai an samu wanda zai tashi saboda ɗabi'ar tafiya an gudu da haka kaga sai ya umarci Bilal da shi kada ya bacci tsaya tashi duk domin ne domin kiyaye lokacin sallah duk waɗannan suna nuna muhimmancin tsare lokacin sallah kuma wani tsare lokacin sallah ɗin da ake magana fa kai lokaci lokacin muktar ake magana ba laruri ba larurin ne in ka jinkirta har muktar ɗin ya wuce ka shiga cikin ka saba ma Allah madaukakin sarki to amma yake illa illa min ah, ghairi udhr ba tare da uzuri ba to menene uzurin shi zai mana bayani yake wal uzur shi ko uzurin wato da abinda ake nufi da al uzur anan wato hanzarin da zai hana ka fada cikin laifi yake wal uzur uzurin shine al hayl haila wal nifas da jinin biki wal kufr da kafirci wasiba da yarinta wal da hauka wal igma da suma wal da bacci wal da mantuwa abubuwa guda takwas ne daga cikin su izini kowanne daga cikin su hanzari ne da idan mutum ya ginkirta sallah har mu mustarinta ya fita saboda dalilin ɗaya daga cikin da yi laifi ba da ɗauke su ɗaya bayan ɗaya alhaid mace mai haila idan mace tana haila ba ta sallah wani ijma ne ban da khawarij yasa da mu'adat al-adawi tambayi Aisha ma balil ha'id taqdi as-salata wa la taqdi at-tabdi as-sawm wa la taqdi as-salah me yasa ne haila take rama sallah take rama azumi ba ta rama sallah take kunna nafidu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i as-sawm wa la nu'maru bi qada'i as-salah mun kasance muna haila a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a umarce mu da murama azumi ba a umarce mu da murama sallah wanda nuna kan cewa abu ne ijma'i a zamanin sahabbai mata ba sa sallah in suna haila to idan mace tana haila sai har lokacin muktarin sallah ya wuce alal misali sallar azhar tana haila har lokacin la'asar yayi jinin ta bai dauke ba sai bayan la'asar kan jinin ta ya dauke kaga sallar azhar tunda lokacin ta yana cikewa da faduwar rana yin tana kanta sallar azhar na kanta domin lokacin ta yana cikewa da faduwar rana to idan ta amma idan ta tashi sallar azhar a wani lokaci za ta sallah azhar a muftari ne ko lokacin da lokacin ikhtiyar ne ko lokacin laruri ne laruri ne domin lokacin muftari tana da tana cikin haila ba zai yi ta sallah anan ba to wannan sallah da kai a lokacin laruri babu laifi baka saba ma Allah ba domin tana da izini izinin ta haila ba zai yi ta yi ba ta wanka a wannan lokaci ba haka dalika akasi idan ya zama to cewar a zahar mata sai ba ta yi sallar a zahar ba kafin gangala asar za ta zo sai ta haila saboda haka kaga da zai yi ke sallah la'asar a ke sallah azhar a cikin sauran lokacin muktarin ba wala a cikin lokacin laruri to a nan wajen nan mata da uzuri haila uzuri da ya hana mata ta yi sallah amma idan ta jinkirta sallar azhar ta cikin tsarki ta san cewa tana tsammanin ta ji alamun juyawar mararta cewa watakila al'ada za ta zo a zahar ta yi ta shigaltu da waɗansu harkoki har aka kira sallar la'asar ana kiran sallar la'asar take ta ga mai yi sallah ba ta tashi za ta yi sallah sai ta gajini jini sai ta gajini an fahimta to a nan wajen sallar zahar. a tunda lokacin na sauran sallah a zahar ne sallah a zahar ta fada akan ta amma kuma ta saba ma Allah domin ta da sallah da gangan har lokacin muktarin ta fita ba za ta rama wannan sallar ba domin ahalul azar lokacin laruri ne lokacin masu izini ne wannan lokaci ne lokacin sallah ne amma ba na muktari ba jinkirta muktari da jinkirta sallar ta yi har muktari ya yi duk tana da izini akan ba za ta rama sallar ba amma ta saba ma Allah anan sai ta daga Allah an fahimta dalili na biyu annifas shine jinin dutse jinin dutse shi ma uzuri ne mutum take cikin dutse sallah in ta dutse a a ta da uzurin ba za ta yi sallar ba za ta yi sallah ba domin hukuncin ta hukuncin mai haila ne duk hukuncin su daya kamar yadda muke bayanin misalin na mai haila haka na mai biki ne na abu na uku al-kufr abin da yake da al-kufr a nan wajen al-islam musulunci ma'ana mutum ne bai musulunta ba sai lokacin larurin sallar la'azahar ya musulunta lokacin larurin sallar azahar wata lokacin la'asar ya musulunta to a nan wajen zai sallar azahar a lokacin larurinta zai sallar la'asar to amma wannan lokacin da ya ɗauka na muktarin azahar bai yi ba wannan izini ne Allah ya yafe masa domin musuluncin da ya shiga ya shafe dukkan laifin da ya daga baya da salwan sallolin da duk da yi su ba duk da ana kidaya su da yi su ne zo da yana musulunta da sai a shafe masa ya shiga ya bude masa sabon tiji domin kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma alimta anna al-islam yajibu ma kana qabla baka sani bane cewa kin baka da labari cewa musulunci yana shafe duk abin yana yin shafe duk abin da yake kafin wasu ba yarinta yarinta abinda ake nufi da asiba a nan wajen shine abinda bai kai balaga ba dinar bulur saboda hadisin a sayyidina ali da aisha da abdullahi ibn amr bin al-as sun da duk ma'anar su ɗaya hadisan rufi alqalamu an sabi hatta yahtalib wato babu taklifi an ɗauke alqalamin an ɗauke wato wajabci taklifi dora ma yaro nauyin bin wato halal da haram da wajibi da sauransu an ɗauke masa har ya balaga to asiba uzuri ne yaro yana da uzuri halal misali idan yaro ya zamanto kan cewar bai yi sallah ba bai yi sallar asuba ba gari ya waye har gari ya yi sha kafin fitowar rana sai mafarki kaga daga wani sarki ya balaga kenan to anan wajen wajibi ne ya wanka ya sami sallar asuba ya sallar asuba ka inda dai ya ganin ta zai yin wankan kafin rana ta fito to wajibi ne ya sallar asuba in yi ba ya saba ma Allah wancan ka ta sallar da yayi har zuwa gari ya waye tun da yaro ne ta shi da laifi ba ki da laifi ma'ana da yi laifi daga aikata kabira daga cikin kaba'ir ba wal junun haka hauka hauka na uzuri ne idan mutum ya zama ya jinkirta sallah saboda hauka kwakwalwarsa ta taɓe wannan haukan izini ne ba zai yi laifi ba a kan a barin sallah wal igma haka suma idan mutum ya suma sa ya gushe sawa'un suman nan a sawa'un suman nan ya yi shi ne saboda rashin lafiya ko kuma saboda larurar neman lafiya da gangan da za a sunan da mutum dan a da gangan ne wannan a sunan da shi da gangan amma saboda bukatarsa bukata ga lafiya za a sunan da ita yana da izini yana da izini wannan duk magana ramo yana da izini na jinkirta har lokacin muktarin ta ya fita da abin da ake nufi kenan wannan da bacci idan mutum ya bacci har lokacin muktari ya fita shi ma wannan izini ne to amma bacci bacci tun da abu ne da yake mutum zai yi da zaɓin kansa idan ya zama to da sharaɗin zai zaɓi zama to mata izini sai in yayi tanadin tashi kamar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tanadin su tashi yake na Bilal ya miki kiwon kiwon alfijir saboda haka idan da daddare ka je ka shahirar ka aka mutum aka mutum aka mutum aka kulle kulle har karfe ukun dare sannan ka je gida ka kwanta ba ka wani tanadi ka tashi sallah asuba ba idan kai in baka tashi ba sai bayan fitowar rana domin ba bacci bai zama ka uzuri ba dan ba sai tana don ka tashi ba malin misali ka dawo ka san bisa al'adarka idan ka sanya karar idan ka sanya agogo zai tashe ka ko kuma kai waya ce wani dan uwanka ko abokinka ko kaninka ko matarka in lokaci in an kira sallah alfajir ta bugo maka waya kuma ka san bisa al'adarka aka bugo maka waya za ka iya tashi din ka dai yi tanadi wanda ya dace da hukuncin al'adarka kanka tashi to wannan idan duk da wannan tanadin naka bacci ya rinjaye ka da kai ba ba ka da laifi saboda iyakan akan hadisin baccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da hankalin ke tashi kace eh, ayi zakatan ku a hannun Allah yake rayukan ku a hannun Allah kuma da muku da shi lokacin da yake yake laysa laysa fil nawmi tafriq babu tafi a cikin bacci bacci izini ne ba ta ce bane amma da din cewa idan kai yi tanadin ka tashi wani kiyan da mantuwa wallahi miki da mantuwa ka shagaltu ka shagaltu da yin sallar ka dauka ta yi sallar nan ko ba ba wannan ma izini ne kai da faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin ahzab sayyidina Umar ya zo yana zagin kafare yana ta mala Allahu qulubahum wa quburahum nara سيدنا عمر يقول سوى يا رسول الله ما كنت أصلي الظهر حتى كادت الشمس تغرب ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب بل سامي صلى العصر بحدث ما ذاك فادي من قال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها يا بيبة يا منفع اللي هنا ولا إجرين من فيها to a cikin waɗannan abubuwan da suka izini daga ciki guda biyu bin ijma'i wannan da sauke da sauke ramuwa ba sai mutum ya rama in yi bacci in yi manta da yi sallah ba zai rama sallolin don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha la qada'a laha illa dhalik wanda ya bacci bai yi sallah ba ko ya manta ta to ya sallace ta idan ya tuna ba ta da wani ramuwa in ba wannan ba kaga wannan nasi ne akan bacci da mantuwa ya yi saɓani akan a sannan haila da nifas da kafirci da yarinta da hauka su jin ijma ba mutum da bai ramar su ba bace sallar da bace ba a cikin haila ba za a ci karama ba haka sallar da bace ba a cikin yuki ba za a ci karama ba ma'aikaci sallar da ta ce masa kamar wanda kaɗin hauka yake zuwa masa yini ko kuma ya kwana da kwanaki ko ya wata da ya sanyi ba za a ce in ya farko in in hankali sai dawo masa da yara ma waɗannan salloli wannan bin ijma saboda hadisin rufi alƙalamu. عن ثلاث بجسي أن كتي عن المجنون المأتوه حتى يفيق فوت رواية المجنون حتى يفيق ما هو كتي حتى يا داود من هاي كلمة أما الإغماء سيما سيما yi يتابعني domin suna yana kama da hauka yana kama da bacci ko ba ka ba yana kama da hauka ta cewa gusewar hankalinsa ba zai dawo ba lokacin da aka gada ya dawo ko yanzu ma kuma za ka ɗauke shi ka ce dawo hankalinka ba zai dawo ba saboda ka ga nan wajen ya yi kama da hauka a nan wajen suma wanda ya suma za ka tashi ka ce ka taɓa tashi ba zai tashi ba sai Allah ya dawo da suma da hankalinka saboda ka nan ya yi kama da mahaukaci waɗansu kuma suka ce a'a ai ya fi kama da mai bacci domin suma kamar bacci ne don haka idan ya idan ya farfaɗo ko yara musulmin da yake kansa wanda wannan mutum na matabar imam ahmad ya sahi kuma ya fi kama da hauka da haka mutumin da ya mutumin da ya kuma in ya farfaɗo da zai rama sallah ba kuma daga cikin wanda suke akan wannan akwai fi'ilin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin am abdullahi bin umar ibn al-khattab ya kuma har adad har salloli suka wuce ta gida ko ginin sallah azan da la'asar bai farfaɗo jira masu ba domin suna ya fi kama da hauka duka kamar su da bacci to amma sunan larura fa sunan da mutum ya janyo kansa sunan operation ya za a ɗauke shi za a ba shi sunan rashin lafiya ne ko za a ba shi kamar bacci hmm? shi ma kamar hauka za a ba shi kenan to gaskiya ya fi kama da bacci bisa kamar sa da hauka ya fi kama da bacci bisa kamar da hauka tunda idan idan idan aka dama za a yi masa idan aka yi yana da lokaci da zai iya daukewa ana da control a kansa gashi iya cikin sa'o'in da zai kuma ma in ma aka gama sai an sa an zaro harka an dan sa masa wani dan ruwa a yi masa wani sa'o'i wanda zai farfado ya dawo a ga ya dawo duk haka zai zama nauyin bacci don haka bacci ne mai nauyi don haka al-ihtiyar dan tsoni shine kanta wanda ake masa operation aka sanya masa ban aka sanya masa ya ake ya ake ce mata da hausa anesthesia da yake ce mata da ɗaukin mutuwa da ku wanda ake sa masa da wannan maganin yake sa yake ɗauka hankalin mutum idan idan ya farfaɗo to rana sallolin da suka wuce masa wani za a iya masa anesthesia in ta wajen awa goma sha biyu to ne sallolin sai ya rama su kuma rama kuɗin daga ya farka ya dawo cikin hayyacinsa wani ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata masu jinya a cikin sun sani wato ilimin jinya jinya ilimi ne gida kuma alhamdulillah malaman mu na musulunci sun yi rubutu kan waɗannan ya kula da mara lafiya masu jinya ya kamata a ce sun san wannan wanda idan ya farfaɗo eh, in ya farfaɗo ne ya san a ce da zai iya komai ba a cikin halin da yake a kawo masa turbaya ko dutse ya tawa in ba ba zai iya yin wannan ba a yi masa taimama in ba ba za a iya masa taimama ba ya sallah a haka a kwance a nuna masa yadda zai idan zai iya zuwa idan zai iya za a iya zaunar da shi yayi a zaune yana sun kuyawa yayi ba zai iya ba a kwance zai iya yi da wuyansa da kansa yayi ba zai iya ba da yi da idansa Allah bai ɗauke masa sallah ba yana ɗaya daga cikin abin da ya kula masu jinya ya kamata su kula da shi to kun ga al-ijma din kenan kun ga iri biyu ne shi ma iri biyu da shi ma wanda yake na rashin lafiya da shi ma wanda yake na neman lafiya shi ma na rashin lafiya a tsarin kamar hauka ne ba za a rama sallolin da aka rasa ba amma shi ma da aka yi saboda neman lafiya shi ne wanda aka sanya wa mutum wato magani domin ya shi ma a yi masa ita shi wannan hukuncin hukuncin bacci ne sai mutum ya rama sallah wannan abu na dangane da ramuwa kenan to fasli a sabon fasali yake yajibu ala al-mukallaf qada'u ma fatahu min as-salawat al-mafruda murattabatan fi ayyi waqtin kan yajibu yana wajaba al shine mata kana fi fi'lihi thawab wa fi tarkihi iqab abinda yake aikata shi akwai lada barinsa kuma akwai uquba shine abin da yake tilas kenan mutum ya yi wajibi ne alal mukallaf akan al mukallaf al mukallaf ismu mas'ul na at-taklif wanda aka dora masa aka dora masa bin shari'a at-taklif shine ilzamu ma fihi kulfa ai ilzamu ma fihi mashaqqa a lizinta ne mutum abin da yake akwai wahala don dokar Allah akwai nauyi akwai wahala to wanda aka lizinta masa bin Allah nauyin bin Allah shine ake cewa mukallaf shine wanda yake baligi mai hankali musulmi wanda ke babu wani izini da zai hana shi ibada da wato wanda yake ba mai haila ba ba mai jinin biki ba ba kafiri ba ba yaro ba ba mahaukaci ba ba wanda yake bacci ba ba wanda ya manta ba shine al-mukallaf da ake magana anan a fitar da wadancan jinsi guda takwas na masu izini da me yake wajaba a kansa qada'u ta fatahu min as-salawat rama abin da ya kuce masa na salloli al-mafruda na farilla wato al-qada' shine zuwa da domin yin ibada bayan lokacin ta ya wuce domin ibada tana da al'ada da suka guda biyu al'ada shine ka yi ta a cikin lokacin ta shine ka yi ta a cikin lokacin ta wal qada shine ka yi ta bayan lokacin ta lokacin da ake nufi a nan wajen wanne ake nufi to shine mutum zai zama ta za a ce masa ya fadi yana ramuwar sallah bayan lokacin ta ya fita wani lokacin misali da daruri ba ke da daruri domin wanda lokacin misali ya fitan masa zai yi sallah a da'an zai yi ta don duk da wannan lokaci ya lokacin ahalul azhar ne lokacin masu izini amma lokacin ya fita gabaki ɗaya shi ne zai yi kaza shi ne zai ramuwa الصلوات المفروضة da لي نفر الله صلوا لي بكتي المفروضة عند shine abin da شيني a بيكي على ما أكثر في وجه كاتي أكم باي murattabatan kuma ya yi waɗannan ramuwar salloli ɗin murattabatan a jere fi ayi waktin kana a kowane lokaci ne kuwa wannan yayi da yake fi ayi waktin kana ya yi isara kan cewa babu kai gaskiya ko da lokacin an hana a yi sallah sai mutum ya in inda ramuwa ce a nan wajen akwai matsala ramuwar sallah nan ya kawo shi ba tare da bayani ba da wanda bai rama sallar shin wanda ya ram wanda bai yi sallar bane saboda mantuwa ko bacci kamar yadda shi ne a kan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hukuncin ramuwa yace la qada alaha illa dhalik man nama an as-salah aw nasiyaha falyusalliha idza dhakara wanda ya bacci bai sallah da ko nan ta ya sallace ta in ya tuna la qada alaha babu babu ramuwa da wannan sallar illa ba illa yayi ta saboda haka ya nuna cewar kenan mai bacci da mai mantuwa shi ne zai yi ramuwa to amma nan wajen malam bai yi isar bai yi tafsir ba sai kawo shi a dunkule idan mai bacci da mai mantuwa sun yi ramuwa wanda ba shi da izini kuma ta shi ne wanda ya bar sallah da gangan wanda aka ce yayi laifi din nan shi ne mai hukuncin zai rama ko ba zai rama ba aljumhur suka ce min babu aula ya kamata ya rama waɗansu malamai kuma wanda yake shine matabar az da riwaya a matabar imam ahmad kuma kaulin waɗansu daga cikin salaf daga cikin akwai al-imam al-hasan al-basri daga cikin imam daga cikin manyan manyan malaman tabi'ai suka ce ba zai rama ba dalilin sabani shine wanda yanzu za suka ce za a kamanta wanda ya abu da gangan da wanda ya mantuwa wanda suka ce sai ya rama suka ce idan an ce wanda ya manta tare da yana da uzuri an ce masa ya rama ya nuna cewa ita sallan nan tana kansa haƙƙi ne sa wato wuyansa yan ɗauri mai yana nan a kansa yasa har da ya bacci ma yana da uzuri aka ce sai ya rama to in ko an ce wanda yake da uzuri sai ya rama min babu aula wanda ba shi da uzuri ina ya rama a nan wajen sai suka ce za mu iya kiyasin mantuwa a mai da gangan akan mantuwa min da aula sai ya fi cancanta ya zama to nauyin da Allah ya dora masa yana akan masu kawai ne biyu kuma suka ce a da ganin da za a kananta ne mai ganganci da mantuwa mai ganganci da mai mantuwa kuma tana da izini saboda haka suka ce wannan ramuwar da aka ce mantuwa ya rama ai a matsayin kamar kafara ce kila ake la qada la kafa a wata riwaya ake la kafarata laha illa zalik ba ta da kafara ce wannan shi ne uzuri shi za a iya masa kafara amma wanda yake da gangan fa gaskiya ta karfin ake za a masa kafara to a cikin shi ce wannan sai dai kawai zai tafi ba ga Allah domin dalilin shi ne cewa ita sallah akan lokaci ake yin ta daga zarar lokacin ya fita shi nan umarnin da aka ce masa kai ba kai ba to da babu ta yadda za a kuma a sake mijinta maka kai wannan sallah sai dai in kana da wani dalili da za a zo a sanya a sake sai an baka wani wani umarni ya sake zuwa an ce kai wannan sallah amma matsala irin wannan saboda yawan jamahirin malamai akan cewa wajibi ne ya rama da kuma ganin kan cewar ita sallah Allah yake kanat alal mu'minina cewa zimmatu nauyi ce a kan mutum da haka idan mai uzuri ba a kyale shi ya sauke wannan nauyin ba a ba a kyale shi ba sai da ya sauke wannan nauyin wanda yake yayi da gangan shi ma ya sauke wannan ne abin da yake rai zai kuma tsaya da shi zai rai zai kuma na kan a ce mutum ya rama sallar sannan kuma ya fito ba ya zuwa ga Allah hmm. amma waɗansu malamai sun da akan ta babu rama akan sai da ya ta istighfari ya ta sadaka ya ta ayyukan alkhairi har Allah ya yafe masa inda ke wannan abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar kuma ɗalibansa su al-qayyim da sauran suka ji shi a kansa suka ce sai mutum ya ta ya ta sallah musamman yanzu irin mutane da aka yi aka yi abin nan wajen tasowa ko wauta da kuruciya da rashin duban da rashin tarbiyya ko kuma dai wanda dai dalili aka wasa da sallah shekara da shekara duk yana son tuba aka ce masa yara ne wannan sallolin in ya hararo wasu kila wannan ma sai ana shi tuba sai ana fito ban to kuma irin wannan sai ya kai istighfari ya ta sadaka kuma ya lizinci a tuba kuma gaskiya a bisa kaunin su ibn taymi istighfar ibn ibn taymi da kuma sabar imam ahmad ai wanda ma baya sallah fi ne to ka iya tuba zai yi sallah ai kamar sabon musulmi ne lokacin wancan rashin sallar a halin rashin musulunci ne yanzu ne zaman sabon musulmi amma kamar irin wanda yake ya zama kan cewar abu ya same shi wata ran ayi wata ran ba ayi wata ran ayi wata ran ba ayi al'afdal ya zama to ya rana sallar kuma ta istighfari da ta sadaka din domin ya zama kan cewar zai da ya mutu akai to wajen faɗin malam da yake murattabatan zai rama sallolin nan murattabatan ai duk tartibi wato a jere ma'ana idan sun fi daya idan ya rasa sallah a zahar da la'asar in ya tashi ramawa sai rama a zahar sannan la'asar dole ya jeranta da zai rama la'asar ba sannan ya azhar dalilin tartibin nan shine fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar ibn al-Khattab na yakin Khandaq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Umar ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sallar asar ba gashi nan har rana ta fadi yake shi ma bai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da sahabbai zuwa ga wannan ƙorama ta al-Bithan akai alwala sannan yin sallar la'asar bayan faduwar rana sannan yin sallar magariba tare da cewa lokacin sallar magariba ne sai lokacin sallar magariba takaitacce ne wataƙila ma zai iya fita amma sai ya jinkirta sallar magariba sai da yi la'asar in fita wani shi dalilin tafsir cewa idan mutum ya tashi ba zai yi sallar wannan lokacin ba idan ya bar salloli guda biyu ko sama da haka zai jera yanda yanda sai kuce masa yanda sai kuce masa haka zai dawo da su dalilin wannan tartib din shine wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Mas'ud ma an nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya sallaci la'asar da a sai ya sallaci a zahar da la'asar da magariba da isha salloli guda hudu kuma ya sallake su a jere haka eh. to a shahid da wannan shine dalilin at-tartib yake fi ayi waqti a kowane lokaci ma'ana ba a togace wani lokaci wanda ba a ramuwar sallah ba eh, sawa'un ko lokacin hudowar rana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ayi lokacin da mushrikai suke marana su jada da lokacin faduwarta lokacin da mushrikai suke marana su jada ya hana mu sallah anan to dan da tafarilla tafarilla daga mutum ya tashi daga mutum in ya rasa ta in alai misali mutum da yi sallah asuba ba ya tashi ya zabura ya alwala da ya zai yi sallah asuba sai ga rana tana fitowa to da zai ci zai zauna ba sai rana ta gama fitowa tukuna ta ce lokacin da ake iya yin nafila sannan zai sallar asuba a lokacin zai yi ta domin a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce salli salliha idza zakaraha idza wannan darsi yayin da ya tuna lokacin zai yi sallah saboda haka ta ya jinkirta ta har lokacin ya wuce wannan zai zama ya saba ma Allah a bisa kaunin jamhurin malamai wasu in yana da uzuri zai iya jinkirtawa domin wannan shine wata matsala shin idan mutum ya manta sallah ramuwar da zai yi hal yajibu alal fawr au alal tarafi cikin gaggawa zai rama sallar don take sai ka zai iya jinkirta ta mafiya yawan malamai suka ce cikin gaggawa nan tafi bai halatta wato alal misali kamar mutum ne a ya bacci bai tashi ba da asuba bai tashi ba da safe sai karfe tara mutum da ne cikin sallah asuba ya riga ya yi sai da ƙara jan bargo sai karfe goma sannan ya tashi ya sallah tun da ya riga ya rasa sallah to wannan ya saba ma Allah wannan jinkirin da wajibin sa yayi ta cikin gaggawa waɗansu malamai kuma suka ce a'a yana da haƙƙin ya jinkirta ta dalilin su shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi da suke bacci har lokacin sallah ya wuce sallah asuba su bi ku ja ku ko irtahilu ku tashi inna hadha wadin hadarana fihi shaytan wannan wadi shaytan ya zo mana a ciki ma'ana shaytan ya zo mana ya zo ya zo ne wanda cikin mutum ne bilal kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan ne zai samu ya rinka jiji ga kamar yanda uwa take jiji ga ɗanta hakke da hakke da bilal yadda to hadara na ya halitta da ya da ya har annabi sallallahu alaihi wasallam a ya halitta bilal ya halitta sakin mutune bilal ya san ya yayi bacci halitta sallallahu alaihi to kaga amma sai yake a tashi sannan sai suka tashi sai da suka bar wannan wadin sannan yake na bilal a kira sallah mutane suka alwala aka kira sallah sannan aka yi raka'a sai fajr sannan aka sallah suka wannan jinkiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan ya nuna kan cewar ramuwar sallah ba alal khair bane ya halatta a iya jinkirta ya halatta a iya jinkirtawa musamman idan ya zama to jinkirtawar tana da wata maslaha kamar wannan maslaha ta shi ne a fita daga wannan yadin a fita daga wannan yadin da wannan abin da zai da ke dan ya zama to kanta ya ya ya halarci ya zo ya samu ya tafi ya yi na bilal tafi wasu ah, kayan da malamin mutum muhammad al yarin ya rinjayar yake cewa ƙaunin na biyu yana da ƙarfi amma mutum don yi intiyaɗi in dai ba da wani izini ba idan lokacin sa idan ya jinkirta idan ya zo ramuwar sallah ya gaggauta wajen yin ta ganin kan cewar ah, saboda yawan ah, abinda malaman na suka faɗa kuma domin ma saboda ya zama cewa zimmarsa nauyi ne a kansa don haka ya gaggawa wajen sauke wannan nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora masa yake wa yajibu wa yajibu tartib al-hadiratayn al-mustarifatayn fi al-waqt kuma wajibi ne ya jeranta salloli al-hadiratayn waɗanda lokacin su yake halartacce ne wanda suke sun je sallolin da za ka yi yanzu al-mustarifatayn ta al-waqt wanda suke sun yi tarayya a cikin lokaci wajibi ne suma ya jeranta ta kamar a zahar da la'asar da halatta ya la'asar ba sannan ya zo ya a zahar kamar alal misali ka zo ka samu mutane matafiyi ne kai ko ba matafiyi ba da kai sallar asar da kai ka zo ka tara ana sallar la'asar sai ka shiga cikin jam'i kai da sai ka shiga cikin jam'i da niyyar sallar la'asar ba ake sallama sai ka tashi kai sallar azhar nan ba kai tafsir ba idan kai haka sai ka rana ka biyu sai ka lama la'asar wani la'asar inda ka samu tare da liman da ka yi ta ba bayan a zahar ba to da kai ba saboda ka bar wannan wajen na sharadi duk da dalili akan wannan saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ke fi'ili baya nuni akan ba shi da kamar da suka alfiyar la umuma lahu baya nuni akan ka'ida mai gamewa amma in aka hada ta da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallu ka sallu kama ra'aytuni ni usalli misalla kan da hajjan ina yin sallah yanda ne nuna kanta fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam sharadi tunda yake haka ba ku inda ne haka ba ku idan ba kai haka ba in ba kai haka ba ba kai sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba in ka ba kai sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sallah ka ba kai ba to da kai ne ke dalilin ne dalilin shar'iyya na in yi zai in suna la'asar yi zai shiga yiniyar a zahar Eh, a wajen mafiyayen malamai a wajen abin da ya fi inganci na kaulin malamai sallar ta kawo haka domin sallar surar su surar su ɗaya da sallar a jihar inda la'asar niyya ce kawai ta taɓa kuma mun gano mun hadisi tare da musa ambatawa a nan wajen hadisin mu'ad ya nuna mana kan cewa wajibi ne abin liman wato hadisin abin hurairah ya ce dole abin liman ma mu dole abin liman kama hadisin mu'ad ya nuna mana kan cewa ba dole ne ma mu ya bi nan wajen niyyar sallah ba don mu'ad yana yin sallar isa ta ya zo ya yi majalisa nan su ya limanci na fila yake yi su na farin su haka niyyar ta saba kuma sallar su ta yi sai da haka idan niyyar ta saba amma dai sirar sallar ta yake babu laifi iskalin yana zuwa ne wajen magarba da nisa magarba da nisa كما أنا المثال كذا كاتر أنا سلم إنسان فكيف تسلم مجرد فكيف تبرئ في جبل مير سلم مجرد بكرة كا إيش فكيف تسلم على سؤالي فكيف تفكر أبدا ما هذا أكثر هذا المثال كاتر فكيف تسلم على سؤالي إيه أنا أنا أقول لك هذا أي فكرة مثال كاتر أي فكرة اللي من كاتر مهتم في السلام بلا تسلم إلى المثال وجب لك دي أنا وجب أي إيه، من أدرك ركعة فقد أدرك السلام wanda ya riski raka ɗaya ya riski sallah ka riski hukunci sallah wannan shi abin da yake mafi rinjaye kauli na wajen shafi iya ta za su iya wannan su suna da shi mutum za su iya in kai a uku ɗin in kai a uku ɗin ka zauna ka jira shi ko ka a ƙarshe ka sallama tare waɗansu ne suka ce kai sallama ka kame eh, amma duk wannan akwai ne wanda suke yi ya har ya wuce iyakarsa eh, in aka tsaya aka duba mutum na wajen cin bin liman zai zama kasancewa akwai aiga da suka da wannan yasa dai sharaɗin kai koyi da liman idan sallar ne sallar ta saba ya zama sallar surar ta hmm? kuma a zahar bayan ne na asar ko la'asar bayan ne yin a zahar to a amma ka ga yana da wannan gaskiya duk da babu nasi a ciki amma wannan ya ci kare da nake da rana ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ji'ila al-imamu yu'tamma bihi fala tahtamu alaihi kada ku saba da liman mun saba ma liman a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ikrari mu saba masa shine wajen niyya to amma ku sauran dukkan surorin wannan kaida ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kada a saba ma liman da wanda dini zaka saba masa ka tafi da cikin sallah kafin idan ka saba masa aniya ka fita da dalili shine hadisin mu'ad to wannan ko sakanin da kai ne dalilin ne hujjata ne hujjata babu wata hujja za a kawo domin dalili na saboda kana da al'asar muna da asal muna da asali muna da ka'ida da ka ba za a fita daga cikin wannan ka'ida da kai da dalili asali shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abi hurairah cewa inna ma ju'ila al-imam bihi fala takhtalifu alayhi fa idza kabbara fakabbiru ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا أمر صلى الله عليه وسلم أنت لمن درع السيد في كذا تفعل أمر إذا يكبر في كبر كذا في كبر في يكبر إن يرسل في يرسل كذا في يرسل في يرسل to ka'ida a wannan yana cewa ke nan sai an wajibi ne abin nan a cikin dukkan abin da ya kuma wajibi ne kuma kada a saba masa to amma sai muka ga hadisin mu'az ya nuna kanta za a iya saba ma niyyarsa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sallar su da ke ba bai ce sallar mu'az da ke ba yana yin sallar isa matsayin nafila shi kuma suna yin sallar isa su ta farilla kaga nan wajen an saba da niyyar ko ba a saba masa ba eh ba saba masa ba a ni ko da kake da an saa masa ko ba saba masa ba an saba masa shi sallar nafila yake domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa tahiyya da aka rubuta tahiyya lahu nafila sallar da yake nafila to da kafin nafila yake yi shi kuma na wajen kaga faɗa to amma wannan saɓanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsani idan muka ce kowane saɓani ma ke mai yayi suka yi bari mu kiyasi akan hadisin mu'ad duk inda aka saba maliman sabani yayi mun rufe hadisin abu hurairah saboda haka jami'i tsakanin hadisan guda biyu shine kace wajibi ne a bin liman kada a saba masa sai dai a surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya izinin a saba masa shine surar niyya amma sauran dukkan surori din ana asalin hadisin abu hurairah ba za a saba maliman ba an fahimta da haka ne wani shine kaulin jama'urin malamai kan cewa za ta iya bin liman sallah Allah ta zama ta tsaye da taka eh. eh kwarai wannan ma zai yi an yi daga wasu daga cikin tabi'ai da yin haka idan suka zo da su sallar isha da suka zo ana sallar tarawih sai su shiga bayan liman da yake sallar tarawih din in da raka a biyu sai su tashi su cika raka biyu sannan sai su zo su gaba da yin sallar tarawih wannan kaga ba a samu babu class kamar na magariba da isa da dama za ku iya yin sallah ta ganin masjid nan ne Ibu ana kula, ya eh, za ka iya yi, da za ka iya yi, duk da duk ne a. Yasa ai wannan wanda ya je bai yi sallah ba hadisin abu sa'id ne hudri wanda ya zo ya rasu ya samu an idan da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rajul yatasabbu wanda ya zo bai yi sallah ba hadisin abu sa'id ne hudri wanda ya zo ya rasu ya samu an idan da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rajul yatasaddaq ala hada ba wani wanda zai ne wannan sadaka sai wani ya tashi suka yi sallah tare da shi to hadisin mujmal ne ba faɗa ba wanne ne liman shi wanda ya tashi zai masa sadakar ko ku shi wanda ake masa sadaka to tunda an yi ijmal sai mutum cewa kowanne bi ɗaya ne idan wanda ya tashi zai yi sadaka ne ya liman kaga shi na nafila yake shi kuma yana yin farla ya bi shi wannan ya inganta saboda zahirin hadisi ne saboda wannan a wannan yana daga cikin abin nan qadayil ahwal ne hali wato umumul ahwal yake nuna a hali ya shiga zai iya daukan sa tunda dukkan hali zai iya daukan za a ka tauja shi ta ko idan kuma wanda yake limamin shine mai sallar farillar munafila babu iskali dama munafila ya sallah bayan mai sallar farillar to a shahidu dawo wajen wato tartib don hadiratin salloli da suke na lokacin yanzu mushtarikatain wanda lokacin su suka yi shine sallah azhar da la'asar da sallar magariba da nisha sun yi ishtiraki a lokacin su domin ko ne daga cikin su karshen lokacin su ɗaya ne azhar da la'asar lokacin su yana karewa da faduwar rana magariba da nisha lokacin su yana karewa da da fitowa alfijir to su wajibi ne ke tartibi tsakanin su da za ka ɗaya ba kafin ɗaya fa in khalafa a'ada thaniyata abadan idan ya saba wannan tartibin jerantawar wajibi ne ya rama ta biyun har abada wato ma'a shine ya zo sallar la'asar ya zo ya tara ana sallar la'asar sai ya shiga da niyyar sallar la'asar alhamdu bai sallar azhar ba da aka idar da sallar azhar la'asar din sai tashi ya sallar azhar kaga bai yi tartibi ba yayi azhar da la'asar yayi la'asar sannan azhar da haka bai yi tartibi ba ko to a adab thaniya ta abadan azhar din tayi duk da yayi la'asar kafin ita amma tayi to amma sai sai ya rama in ya sake la'asar kaga yayi tartibi to da haka wancan la'asar din da tayi da yayi sai ta zama to nafila ce kenan shi za ce a adat ta ne ta abada ta biyu zai ma har abada ma'ana ba wai ko lokaci ko da bayan fitan lokaci ne wa yajibu wa yajibu taqdim al ala al-hadira wajibi ne kuma ya gabatar da salloli da suka kurce masa ala al-hadira akan sallar da take lokacin ta yayi wato idan mutum ya rasa sallar azhar da la'asar ya zo ya tarar za a yi sallar magariba to da zai shiga sallar magariba ba alwajib ya salla azhar da la'asar sannan ya sallar magariba wa in kharaja waqtul hadira ko da lokacin sallar ta yanzu wanda take ta wato halartarciyar sallar lokacin da sallar ta halarta lokacin ta zai fita shine kuma hadisin Umar ibn Khattab annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya sallar la'asar kafin ya sallar magariba ga shi kuma cewa bayan faduwar rana ne lokacin sallar magariba ne lokacin da zai iya takura ta yi lokacin da zai sallar magariba lokacin ta ya fita to wannan haka yake ka'ida ne mutum ba idan dai yana da alfawa'id salloli da suke a kansa to wajibi ne ya yi su kafin yin sallar da take lokacin ta halarta to idan kuma ya zama to alfawa'id din suna da yawa alal misali ya kwana ya yi ne wani iyadu billahi bai sallah ba sallah goma sai ya tuba lokacin sallar magariba ga lokacin sallar magariba ya yi sai ya yi sallolin kwana biyu sannan zai sallar magariba eh to shi ta sai kuce malam tazid ala khamsi salawat matsawar ba ta wuce salloli guda biyar ba su wuce salloli guda biyar ba wato in suka wuce salloli guda biyar in suka wuce salloli guda biyar suka kai shida to sai yayi alhadira ta yanzu sannan sai ya zo ya rama waɗannan guda shida in kuwa biyar ne ko ƙasa da biyar to sai ya yi su kafin ya ta yanzu an yi saɓani akan biyar wato duk tifaq idan hudu ne sai ya yi su idan shida ne sai ya yi ta ta biyar in ta biyar ne shi ne ake saɓani ta tare da shida sai ka ta tare da hudu domin hudu shi ne ake rawaito hadithin ibnu mas'ud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da jeran ta yi zahar da la'asar da magriba da isha saboda suka ce tartib tsakanin sallah ta yanzu da fawaid mafi yawan su zaman ta hudu wannan shine a wannan shine kauli shine kauli a cikin mazhabar Imam Malik shine kaulin al-mudawwana a wani kaulin kuma aka ce shida a biyar kuma ya zama a wani kaulin aka ce shida a afwan aka ce biyar a wani kaulin kuma aka ce hudu يتي فإن زادت عليها على أحد القولين المشهور فإن زادت عليها على أحد القولين المشهورين أو على الأرض أو على المشهور الآخر قدمت الحاضرة إذا ضاق وقتها إذا إذا يوم صلوا يوشي صلى بير فيما عليها عليها الضمير يعود إلى خمس صلوات idan sallolin suka karu akan salloli guda biyar ala ahadul qawlain a bisa qawli guda biyu al mashhurain wanda suke shahararrun maganganu ne a matabar imam malik aw ala al arba ko suka fi adadin raka'a a salloli guda hudu ala al mashhur al akhar a bisa mashhurin zance na biyu qaddimat al hadira to anan wajen sai a gabatar da wadda take lokacin ta ya halarta idza baqa waqtaha lokacin ta ya zamanto ya tsire ana jin tsoron fitowar rana mutum ne ya tashi bai yi sallar azahar da la'asar da magariba da nisha ba ya yi bacci da mai nufa wani mai uzuri ya yi bacci bai yi azahar ba bai yi la'asar ba da yi magariba ba da yi nisha ba sai da asuba da asubar ma sai da gari ya waye hmm? idan sun sun hudu ne to sai ya yi su hmm? idan suka idan ya idan su su ne sai yayi su kafin mai sallar asuba ko da lokacin sallar asuba zai fita to idan ko a ce hadda asubar ta farko kaga sun zama to guda biyar sun zama to guda biyar ala qawl mashhur al akhar tunda sun wuce guda hudu sun fita guda hudu to a nan wajen a sai ya yi sallah asuba in yana jin tsoron cewa in ya tsaya ya sallar wa'annan salloli guda biyar da waye lokacin muktari na asuba ya fita sai sallar asuba sannan sai ya rama waɗannan guda biyar an fahimta to duk dalilin wannan batun tartib din na tabar imam maliki cewa tartibi wajibi ne a wajen imam shafi'i mustahabbi ne ah, kuma dalilin abin da yake karfafa matabar imam malik duk da babu nasi akwai hadisi da aka yi amma duk ba su inganta ba akwai aikin sahabi shine filin abdullahi dan umar abdullahi ibn umar antan ya ce idan mutum ya yi sallar azhar a yi sallar la'asar a bayan liman sai ya tuna yana cikin sallar azhar din kan cewa ashe yana cikin sallar la'asar ba a cewa ashe bai sallar azhar ba to ya cika sallar la'asar din tare da liman sallar idan liman ya sallama sai kan sai sallar azhar da la'asar dole ya wannan tartib to wani abin da ke karfafa kaulin imam malik ne wani to shi ko imam shafi yace tartibi ba dole bane ya sahi mutum ya tartibi din saboda kamar da muka ambata hadisin sayyidina umar kuma kayyadewa da raka'a guda hudu din a hadisin ibn mas'ud yana nuni a kansa ومن ذكر فائتة في وقتية يجب ترتيبها معها فإن كان fadlan قطع wanda ya tuna fa'idatan sallah da take ta wuce lokacin ta ya wuce fi waqtiya a cikin sallar da take na lokacin ta ne kamar alal misali yana sallar la'asar sai ya tuna da yi sallar azhar ba an fahimta kuma a cikin a lokacin lokacin la'asar ne yajibitar tartibuha ma'aha yana wajaba ya jeranta ta lokacin da yadda ta kubce in shine kamar a wannan sura wajibi ne ya jeranta tare da la'asar ko yana cikin la'asar sai ya tuna da yi azhar ba kuma wajibi ne a ce yayi azhar kafin ya la'asar to in kana to nan wajen take tafsiri fa in wato akwai halaye daban-daban hali na farko in kana idan shi shi kafa'a sai ya yanke sallar. yaushe zai yanke sallar mutlakan yace malam ya da raka'a matsawar bai riga ya kulla raka'a ba yaushe zai kulla raka'a bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi da sanya hannuwansa akan jiwansa in ya sanya hannuwansa akan gwiwansa ya ya kudinta raka'a yi raka'a kenan tunda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adraka raka man adraka raka'a faqad adraka sajda wanda ya samu ruku'u ya samu sujada ma'ana ya samu raka'a an fahimci wannan surar mutum ne yana cikin sallar la'asar sai ya tuna da yi sallar azhar ba kuma shi shi kadai ne ba liman bane ba mamu ba alfaz mai sallar shi shi kadai to yana da ahwal hali ya farko ya zama lokacin da ya tuna yana cikin karatun fatiha ne ko bayan ya yi kabbara kafin ya ruku'u to a nan wajen ne zai sai ya kaɗe sallah sai ya katse sallar da ya zai katse ta kai fita zai yi haka ya kyale ta eh? sallama din domin da ya tashi sallar sallah ce sahiha da alwala da fuskantar ila dukkan sharuɗai saboda haka ta kullu a sallah da haka sallama din alqatu anan wajen bis salam da sallama an fahimta hali na farko kenan hali na biyu ya kulla raka'a ya riga ya kulla raka'a ya je kulla raka'a da yin ruku'u ya riga ya yi ruku'u sai yana cikin ruku'u sai ya tuna to a nan wajen ya zai yi fa in aqadaha in ya riga ya kulla raka'a wato ya riga ya yi ruku'u damma ilaiha ukhra sai ya kara wata raka'a tare da wannan inda ya yi raka'a farko sai ya kara wata wa kharaja an shaf'in sai ya fita a matsayin yayi shafa'i nafila ke sai ne da nafila ya fita an shaf'in a matsayin nafila saboda me aka ce ya cika saboda Allah ya ce wala tubtilu a amalakum kada ku bata ayyukan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka faqad adraka sajda man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya ya samu raka'a daya ta sallah ya samu sallah tun da ya samu raka'a daya kaga ya samu hukuncin sallah to dan ne zai bata sallar sa gashi Allah ya ce kada ku bata ayyukan ku sallah aiki ce saboda haka sai ya ƙara raka ɗaya sai ta zama to nafila ma'ana idan ya yi sallama bayan ya riga ya yi ruku ya saba ma Allah sai ya istighfar sai ya ƙara raka ɗaya ta zama to nafila na'am ya raka ɗaya ta zama to eh mana ai eh, Allah ta kare ne da shi wannan ya fita ya fita ba sai wai zai fita da sallama ne eh wata sallama zai yi kuma bayan babu sallah eh babu sallah wata sallama zai yi ai ko wani yi sallama ta sai to an fahimta an fahimci wannan halin ku alfaz kenan wa in kana imaman hali na biyu kenan idan liman ne fa qata'a sai yanke sallah shi ma ya shi wannan yaushe zai yanke sallar eh? shi ma a bisa tafsirin alfar kamar tafsirin alfar idan ya riga ya raka a daya a idan bai kulla raka'a ba sai ya yanke sallah wala ya yastakhli ba zai janyo wanda cikin sauri zai ci gaba da sallah hmm? sallama kai zai ce assalamu alaikum ashe me ya faru in an yi shiru sai ce ku fara sabuwar sallah ku kaddamar da wani muku liman ban yi sallah a zahar ba eh a da ma da eh, rashin istikhlaf din ba rashin istikhlaf babu nafsi gaskiya ne babu nafsi kan wannan eh. amma saboda suna taraddudi tsakanin farilla da nafila shi yasa ba zai istikhlaf ba ta tawajji tsakanin farilla da nafila da kuma cewa shin a tartib din nan sharad ne saboda haka bata kullu a matsayin sallar farilla ba a kansa tun da sharad ne sai yayi ne bata kullu a matsayin sallar farilla ba yayin da ya tuna inda bai tuna ba domin shi tarti din a matsayin imam malik ma'az dhikri wal qudra sai idan ka tuna kuma kana da iko amma in ka manta alal misali yanzu mutum liman ne ya zo aka yi sallar la'asar sai da aka yi sallah aka yi sallama sai kuma a shi bai sallah a zahar ba to anan wajen yaya za a shi zai tashi ya sake sallah a zahar ya sake sallah asar amma wanda suke sallah bayan sa ba sallar su ta yi saboda a lokacin sharaɗin ɓacin sallar sharaɗin wajabcin tartibi a zikri wal qudra kana tuna kana tune kuma kana da iko amma inda mantuwa wajabcin ya faɗi wala mu dawo cikin matsalar mu in kana imaman idan liman ne kafa sai yanke sallah wala ya yastakhli ba zai istikhlaf ba dalilin istikhlaf din ko shine cewa ya tuna da ya tuna sai zaman to wannan sallar ta baci saboda haka ba zai sanya wani ya zo ya karasa sallar ba wa yasri dalika bi salatin ma'mumin wannan zai gudana a cikin kan sallar ma'mumin su ma sai su sallama sai su sallama su sake su fara wata sallar wadda take wadda take su ba wajibi ne su yi tartib ba to idan ku sai ya tuna ne sannan idan sai bayan ya fita daga cikin sallar ne to a nan wajen shi zai rama alfa'ita sannan ya rama wannan shi kuma ba wajibi ne akan su rama ba amma an ce mandubi ne akan a gare su kuma a ce su sake ramawa din domin ya zama kan cewa sallar su babu wani kokonto a kanta to mun ga halin ma'amun ko to idan kuma ya zama ya riga ya kulla raka'a ne fa ya zai idan ya riga ya kulla raka'a nan mun ce idan ya kulla raka'a ba sai ya fita ko ba zai istikhlal ba sake sabuwar sallah to ya riga ya kulla raka'a sai ya kawo wata in ya kawo wata sai ya sallama raka'a ta biyu sai subhanallah subhanallah yake ai na fula ce ta zama gare ku tashi ku sake wata sallar ku sallama sai bayani sai ga mutum sun yi na fula dan sauri kuma su dan sauri kuma ta kula su masa Allah isa <laughs> to wa in kana ma'muman hali na uku kenan idan mamu ne fa idan mamu ne mamu ya shiga cikin sallah tare da liman mamu ya shiga cikin sallah tare da liman ana cikin sallah sai ya tuna cewa ashe bai sallah a zahar ba shi kuma ya shiga cikin sallah asar tare da liman yace tamada ma'a sai ya tare da sai ya cigaba da sallah tare da shi ake cewa ya shiga kurkukun liman ba zai fita ba sai da izinin liman sai da liman eh? إذ يستمع مسائل قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وأمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اقتداء المقتدي مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عمدي ومن كل سوروري da ayyuka suke lizimta da suke lizimtar mutum ba wajibi ba ne amma in ya fara dole su zamanto wajibi daga ciki har da ittimamul muqtadi almamu ya koyi da liman da zai yi ya yanke ba idan ya yanke ya fita sai ya gyara mu wannan sallah a matsayin nafila ya fita daga cikin sallar liman sai ya sake wata saboda haka in ma mu ne ala kulli hali sawa'un an yi raka'a ɗaya ko ba a yi raka'a ɗaya ba zai bi ci gaba da sallah tare da liman amma a matsayin nafila take idan aka yi sallama sai ta ji sai ya rama a zahar din da bai yi ba sannan ya sallar la'asar wanda ya riga ya yi ta tare da liman fa idza faraga idan liman ya gama salla ma nasi sai ya sallaci abin da ya manta thumma yu'idu ma sallama al imam sannan sai ya sake maimaita abin da ya salla tare da liman fil waqti a cikin lokacin فإذا كانت جمعة صلاها ظهرا إذا صلى الجمعة كيف ميدي تصلى الأظهر mutum ne yana cikin sallar juma'a sai ya tuno cewar ya riga ya saba da yin sallar asuba a cikin jam'i ran nan ashe ya makara da ya makara da yi sallar asuba a cikin jam'i da ya tashi kawai yana wanka ya saba in ya tashi daga bacci gari ya waye wanka yake kawai ya shirya ya tafi don harkarsa ya tafi harka da yi sallar asuba ba sai ana cikin sallar juma'a sai kuma ashe da yi sallar azhar ba asbaba bai sallar asbaba gashi ana cikin sallar juma'a to sai ya bi liman ai sallar juma'a idan liman ya yi sallama sai tashi ya sallar asuba sa. sannan sai ya zo sallar azhar ba zai sallar juma'a ba tunda shi ba liman bane ba ma mu ba a bayan sallar juma'a sai a bayan liman ba zai ce shi ma yanzu ya zama liman ba sai sallar juma'a sai ya sallar azhar ya yi raka'a hudu sai sai ki fa idan kana juma'a sallaha zuhra sai sallaci ta azhar domin ita sallar juma'a ne yakon sallar azhar ce sai sama wanda yaje ya samu wanda yaje ya samu raka'a ɗaya ba tare da liman ranar juma'a ka hudu zai kamar da yake fatuwar sahabbai ibnu mas'ud da abdullahi ibn umar don haka idan mutum da eh, wanda halin sai zama to kamar haka sallar azhar zai to na ganin sai mu tsaya a nan wajen amma saboda gaskiya mun ɗauki lokaci mai tsawo za a bar tambayoyi sai lokacin sallar isha ta yi za a bar tambayoyi sai makon mai zuwa insha Allah sai a kurkuru rubuta tambayoyi makon mai zuwa insha Allah karatun da zai tsawo ba sai an su tambayoyi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ويل يومئذ للمسلمين